Cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai har-haren 'yan bindiga sun yi sauƙi a wasu sassan jihar Kaduna. har ma gwamna Nasiru Ahmad Erfayin jihar Kaduna na ba da tabbacin ci gaba da walwalar al'umma saboda irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu a kan 'yan bindigan a wasu yankunan jihar Kaduna. Sai dai shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce har yanzu fa akwai sauran rina a kaba game da wannan matsala ta tsaro. A ran Laraba goma sha hudu ga watan Satumba da dare mabiya a Church na carabin Ansarufin da ke kurmin jawu da ke kusa da kasuwan kasuwar magani sun je su yi sujada da ake ce da shi all night wato addu'a na dukan dare sai yan bindiga suka zo suka kwashe su bisa ga bayanai da muka samu yan bindiga sun kwashe mutane hamsin da bakwai ne amma sauran sun kubuta yanzu dai akwai mutane arba'in da uku a hannun yan bindiga to har 'yan bidigan yanzu suna kira domin mutanen su kawo ko kuma jama'a a kawo miliyan dari biyu wannan ya zo mana da bakin ciki da damuwa domin a lokacin da ake ce mana da ce ai sojoji suna yaki 'yan bindiga an fara samun nasara sai kuma a ce a cuci aka kwashe mutane to mu rokunmu shine kamata dukan mu yi hankali kada mu yi saurin kiɗi mu yi rawa mu ce an gama tun ba a gama ba abin da ya faru a wannan kawai ya nuna da cewa akwai sauran rina a kawa amma za mu ci gaba ba da goyon baya ga jama'an tsaro mu gan hanyar da za a bi domin a gan wannan abin bai faru kuma ba za mu yi kira ga mabiya duk abin da za mu yi don mu hana faruwa irin wannan abin mu yi shi idan ma za mu daina wasu abubuwa ne na dare domin kada wani ya cuce mu don Allah mu yi shi amma gwamnati dole ta falka daga bacci ta yi abin da ya kamata domin ba zai yiwu mana da gwamnati su yan bindiga su hana jama'a bacci ba. Dama dai gwamna Nasiru Ahmad Fayin jihar Kaduna ya ce duk da nasarar da aka samu a kan yan bindigan fa wasu sun sauya mafaka. Ina tabbatar muku da cewa in za ka tafi Abuja ko wani kastoman ka zai zo da Abuja ka ce ya hau motan shi ya bi ba wani matsala duk an kore su daga wurin yanzu duk sun koma wurin Kajuru na wayan suka damu igabi da sauransu sun fara mubin zuwa wurin giwa su ma can za a bi su insha Allah kafin karshen shekarar nan masani akan harkokin tsaro manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ya ce dama ɗabi'a ce ta 'yan bindiga duk lokacin da suka ga ana samun nasara sai su ƙara kai sabbin hare-hare don nuna gajiyawar gwamnati a idan mutane. Wato wa'annan mutane su dama 'yan propaganda ne 'yan son su tozarta hukuma saboda haka nan suna jira da su samu ɗan ƙaramin tsago da za su samu su irin wannan a ce ai ba abu na ba. Shiru nan da kaga sun yi ana fatattaka su ɗina ai akwai waɗansu suna nan za su zo daga waɗansu wurare su zo su irin wannan ta'asa don a ce ba a samun wani nasara kamar yadda ake kirari daman ana fada irin wannan ana ana duba situation report in wannan wuri an bashi buɗe ne dama to kaga yanzu za a samu eh, jami'an tsaro da za su fesin wannan wurin gadan-gadan kimanin wata guda kenan da samun saukin har 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna sakamakon sauya salon aikin jami'an tsaro ta yadda suka fara bin 'yan bindigan har daji suna murkushe su amma har-haren 'yan kwanakin nan a yankin kudancin jihar Kaduna da kuma birnin Gwari na neman mai da hannun agogo baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.